والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون dabbobin ni'ima daga raƙumma da shanu da awaki duk shi ya halicce su don amfaninku ya ku mutane kuma daga cikin wannan amfanin akwai jin ɗumi da gashinsu da fatinsu da wasu amfanin daban da kuke samu daga nonuwansu da fatinsu da bayansu kuma daga cikinsu ne kuke samun waɗanda kuke ci.